Masu mu Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. VOA Hausa, ku bani tarihin shahararren malamin addinin Musulunci nan mai suna Mufti Ismail Menk. Na ga an ce shi ɗan asalin ƙasar Zimbabwe ne, kuma na ga shi balarabe ne. Wai shin koya aka yi aka haifu a ragaya? Mai tambaya Ado Turaki Askira Maiduguri jihar Barnan Najeriya. To idan mai tambaya da ma sauran masu sha'awar ji na tare da mu, ga ansar da wakilinmu a Taraba da Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Babikwai malami a kwalejin koyar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya wanda ya ce. To Malam Turaki Askira Maiduguri jihar Borno ga tambayar ka nan da kake son sanin tarihin shi wannan shahararren malamin addinin musulunci wato Mufti Ismail Amin sannan kuma kace ka samu labarin cewa an ce shi ɗan kasar Zimbabwe ne amma kuma ka gan shi balarabe ne shin ya aka yi aka haifa ragaya. To ga amsar tambayar ka nan tana tafi. Yawa to da dakta. To dakta bari mu fara da shin yaushe aka haifi malam a wace shekara kuma aka haifi malam kuma a ina aka malam da farko dai an haifi shi wannan bawan Allah ranar ashirin da bakwai ga watan yunin shekara dubu ɗaya da ɗari tara da saba'in da biyar wanda kuma an haife shi ne a babban birnin harare na ƙasar zimbabwe wato ƙasa ce wacce take kudancin afirka a bata nan afirka tamu ta yamma a kudancin afirka zimbabwe take sannan kuma mahaifinsa shine maulana musa ibrahim mink yawa to daga menene cikakken sunan malam cikakken sunan malam cikakken sunan shi wannan babban malami kuma da ka tambaya ainihin sunansa shine Ismaila ibn Musa Menk saboda mahaifinsa sunansa Maulana Musa Ibrahim Menk to bilakika asalinsa ba Balarabe bane mutanen Gujarati ne wato wani bangare ne da ke can kasar India yawa to daga yanzu shi malam misali a ina ya fara karatu kuma a gagashin wani malami ya fara karatu ta yi watakila da shi ke mahaifinsa malami ne ko a gaba mahaifinsa ya fara karatu ko dai akwai inda ya fara karatu. Hakikanin gaskiya shine shi Ismail Ment ya fara karatu ne wajen mahaifinsa saboda shi ma kansa mahaifin nashi Maulana Musa Ibrahim Mink ya kasance mutum ne wanda yake mai yada addini musulunci mai yin wa'azi. To shi dan nasa Mufti mink ya kasance ya yi karatun Kur'ani ne kuma har ya haddace Kur'ani a gaban mahaifinsa. Yawa to data mu dawo ga bangaren karatun boko. Shin malam yaushe yaushe ya yi karatun boko kuma a ina da ina ya yi karatun boko kuma yaushe ya fara karatun boko. Ya fara karatunsa na boko a St. John College Harare a nan ya fara karatu sannan daga nan kuma ya tafi ya je karatunsa na zama mufti a can Gujarati wato ya koma asali kenan ya koma gida can India ya je wannan karatun nashi. Daga baya ya je ya karanci abin da ya shafi shari'a a birnin Madina University of Madina ya yi digirinsa na farko sannan digirinsa na biyu da kuma na uku ya zaɓe wato digirin digirgir shi kuma ya yi shi a Riyadh ta ƙasar Saudiya. Wannan kuma ya tabbatar da cewa kenan a daidai ne idan ka kira shi Dr. Ismaila Ibn Musa Menk wato mofti din saboda ya kasance shine babban alkali na ƙasar Zimbabwe. Shi wannan malami ya shahara saboda mai shaharar da ya yi ya shahara ne saboda salon kiransa da yake yi ko salon wa'azinsa da yake yi yana yin sa ne da wata irin baiwa ta musamman yana wa'azi yana murmushi kuma bayan duk maganar da ya zai ci Allah ya shiryar da mu. Da kyau. To, dakta mu ɗauka yanzu shi malam misali eh, ta yaya ne ya shahara sosai kamar yadda ka zayyana da wasu irin kafafen yada labarai yake ta'ammali da su har ta kai ga yayi shura a bangaren wa'azuzzuka da kira kan hanya madaidaiciya shi Ismaila ibn Musa Menk wato shi Mufti Menk ya shahara ne saboda yin amfani da kafofin zamani wajen yada karatuttukansa sannan kuma da irin aƙidar da yake yadawa na ƙoƙarin a zauna lafiya tsakanin addinai daban-daban a wato dakta mu dawo ga bangaren iyali malam yana da iyali kuma 'ya'yansa nawa nawa maza ciki nawa mata. Yana da aure ya haifi ‘ya'ya har guda tara, mata bakwai maza biyu. Tuma da la'alla ɗaya ba. To, data mu kalli ɓangaren yarurruka shin yarurruka nawa malam ke amfani da su wadda yake iya ji yake iya tambaya da ita kuma yake iya ba da amsa da ita kuma akan iya masa tambaya da ita kuma ya sake ba da amsa yarurruka nawa malam yake amfani da su ya iya yaren gujirati ya iya urdu ya kuma shahara wajen iya larabci da turanci. Na, to, data a cikin tambayar da shi mai tambaya ya aiko mana ya sake kwaye cewa cewa yana jin ana cewa Malam Mufti Balarabe ne. Shin menene gaskiya al'amari? Shin Malam Balarabe ne? Ko dai a Malam yana da ma'amala ne da Larabawa? Ko dai a ya koyi harshen larabci ne. Shi ba balarabe ba ne, duk da cewa tambayar ka ka nuna cewa kana tsammani ko an gaya ma cewa shi balarabe ne, ba balarabe ba ne. Wato kabilarsu ita ce wacce kabilar Gujarati wacce kuma take India. Salam alaika sayyidal anbiya'i Salam alaika asqal asmiya'i يا حبيبي سلام عليك Mofti mink ya shahara saboda ya yi yana amfani da abin da ake kira a kafar YouTube sannan kuma waɗanda suke sauraron wa'azinsa ko wa'azuzzukansa ba musulmai ne kaɗai ba har ma da waɗanda ba musulmai ba saboda sun ce yana da sauƙin kai wajen kuma ga nasibi wajen isar da sako na musulunci wataƙila in baka manta ba mufti Meng ya taɓa shigowa nan ƙasar mu Najeriya sannan kuma ya yi yawo ƙasashe daban-daban daban ya taka muhimmiyar rawa wajen sasanta tsakanin addinan da ke Maldives ya yi ruwa da tsaki wajen sasanta tsakanin mazauna Liberia mutum ne wanda yake shi a wa'azinsa bai yarda da tsatsauran ra'ayi ba. Ya fi fahimta cewa a yi zaman lafiya saboda ta zaman lafiya ne duk abin da ake so za a yada na musulunci za a yada kuma har wasu ma su yi kwaɗayin wannan addini su shigo ciki. Yana cikin manya-manyan mutane ɗari biyar a duniya waɗanda suke da ƙarfin faɗa a ji a ƙarƙashin addinin musulunci. Wannan shahara tasa duk da ƙarancin shekarunsa ya biyo bayan kamar da na faɗa salallamin da yake amfani da su ne zaka ga yana wa'azi yana murmushi kuma kullum yana ƙoƙari ya karantar da a zauna lafiya. A to na san watakila ko malam ya fuskanci wasu kalubale wadda suka addabi rayuwarsa a waɗannan nasarori da ya samu to in ya samu wani irin kalubale ne ya fuskanta kuma yaushe ya fuskance su. A 'yan shekarun baya, Mufti Mink ya samu matsala saboda kyamatar da ya nuna misali da 'yan luwaɗi. Wannan ya sa da ya nemi shiga ƙasar Singapore suka yarda ya shiga wannan ɗin kuma ya sa wasu sai suka fara masa kallon wani abu daban amma daga wancan ɓangare waɗanda suke luwaɗi da maɗigo 'yan waɗannan ƙungiyoyin saboda ya fito ya soki uh, abin da suke yi. To wani abu dai da na binciko shine Mufti Menk al'amuran da suka shafi iyalinsa bai cika nunawa ba don haka yana da wuya a ce maka ga matarsa amma dai lalle na binciko na samo mana cewa ya haifi 'ya'ya har sun kai guda tara amma ba za a iya ce maka ga wacce ce matarsa ba. Yawa to da shi malam motimink misali yana da mabiya kamar nawa mabiya karatuttukansa kamar sun kai nawa a faɗin duniya gaba ɗaya misali. Wato Motimink yana da mutane mabiya waɗanda suke bin ah, karatunsa wanda sun haura mutum miliyan hudu sannan kuma yakan samu kuɗaɗen shigansa ne ah, ta hanyar ɗan abubuwan da YouTube suke bashi amma ba baya cewa a biya shi wai don zai yi wa'azi ko zai je wata ƙasa ya ce sai an biya shi kuɗi wannan babu sannan kuma ya yi ta samun lambobin yabo da yawa a rayuwarsa kuma ya yi rubuce-rubuce na littattafai lokaci ba zai ba da dama a kakkawo duk waɗannan ba amma dai bilakika Uh, Mufti Menk shahararren malami ne wanda duk duniya ake ji da shi nan kaɗai Afirka ba ba Asia kaɗai ba kusan duk duniya na alfahari da shi saboda kamar da na faɗa da farko salon karatunsa ya bambanta da mafi yawancin malamai yana saka hikima da annashuwa a ciki na ɗan murmushin da yake da kuma wasu lokuta yakan yi dariya a lokacin da yake wa'azi sannan kuma yana cikin shahararrun mutanen da suka iya yi wa mutane bayani ko kuma nusar da mutane abinda ake cewa motivational speakers suka nusar da mutane akan al'amura da yawa dan na taba jin inda ya faɗa ya ce in ka ji ana zaginsa, bai ce ka mayar ba bai ce kuma ka tare masa faɗa ba balle ma ka gaya masa to mutum ne wanda yake ya ɗauki duniya da sauki muna masa fata kuma Allah ya sa ya gama lafiya mu kuma mabiyansa mu ma Allah ya sa mu ɗauki waɗannan kyawawan halaye na shi to ina fata dan wannan da na samo maka zai kara maka haske akan sanin ko shi wane ne wannan shahararren malami dan. asalin ƙasar Zimbabwe wato Dr. Sheikh Ismaila Ibn Musa Menk wanda aka fi sani da Dr. Mufti Ismaila Menk da fata ka gamsu da uh, waɗannan bayanan da aka maka. To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Babikwai na FCE Yola da wakilin a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Ladu, da mu Julie Leathers Gresham da kuma injiniyan mu, Ni Ibrahim Kalamasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.